يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أن أشكيكم سا يومنا رانا شدا ga watan sha biyu watan bulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo daidai da ranar sha ɗaya ko haka ne na bature ko sha ɗaya ga watan goma watan oktoba shekara ta dubu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na ɗan uwa taccen malami doktor muhammadu sani umar rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a babi na 774 eh, kai da hudu babi a eh, shafi na 74 inda malayin rubuta da babban baki ce al-isra'u wal mi'raj ko tafiyar dare da aka yi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Falastin Baitul Maqdis shi ake cewa al-Isra da kuma al-Mi'raj tafiyar da aka yi da shi daga Baitul Maqdis zuwa sama maɗaukakiya domin ganawa da mahalicci mana yake cewa qabla hijrati bi sanatin wahida kafin yin hijira daga makka zuwa madina da shekara ɗaya. usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi sai aka yi tafiyar dare da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mala yace bi jasadi an yi wannan tafiya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da gangar jikinsa ala sahihi a bisa bayani mafi inganci cikin bayanan malam, ko da suke cewa da ransa aka yi da ruhinsa aka yi tafiyar da shi ba da shi ka cokam ɗinsa aka tafi to magana mafi inganci da shi aka tafi min al-masjid al-harami daga masallacin maka mai alfarma ka'aba ila baitul maqdisi zuwa ga ila muqaddas zuwa ga wato ɗaki mai daraja da tsarki shine wato masjidul aqsa rakiban alal buraq yana akan abin hawan da ake kira da buraqa sahibahu jibrilu alaihi salam alaihi salatu wassalam mala'ika jibril ya abokance shi a wannan tafiya aminci tsira da amincin allah su tabbata a gare su gaba su fa zala hunaka wa salla bil anbiya ya sauka a can ya kuma yi wato sallah ga annabawan allah imaman yana jagoransu a matsayin limami gare su wa rabatal buraq ya kuma wato ɗaure wannan buraqa dabba tasa bi halqati babil masjidi a wato ainihin daidai maku wato irin ɗan zagayen da ake a jikin kofa na sakale mukulli a nan aka ɗaure ita wannan dabba na jikin kofar wato ainihin masallaci ثم أرج به تلك الليلة sannan a wannan dare bayan wato isa ga baitul maqdis sai kuma aka tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi sama tilkan laila a wannan dare min baitul maqdis daga wato wannan bait al-muqaddas baitul maqdis ila sama'i har zuwa wato saman da take mafi kusa a duniya ta dabdamu saman da ita ce wato gab da mu akan sauran samaniyar da ake da su ta Halahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya nemi izinin a buɗe ƙofa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta shiga saman duniya da take kusa da mu fa hala sai aka buɗe masa fara'a hunalika adama abal bashar anan ne ya ga annaba adam baban dukkan mutane fa sallama alaihi ya masa sallama farahaba bihi yi masa maraba wa radda alaihi salam kuma masa da sallamar da ya masa wa aqarra bi nubuwwatihi ya tabbatar da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa arahu Allah arwaha su'ada an Allah ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rayukan masu arzikin al'ummar da wato ainihin annabi adam ya hayayyafa zuriyarsa ma'ana rayukan masu arzikin cikinsu rabautattu a gurin Allah annabi Muhammad ya ga rayukan nasu tare an yaminihi a daman ubansu baki ɗaya annabi Adam wa arwahal ashqiya rayukan kuma matsiyata daga cikin zuriyarsa watsatsu marasa albarka an ya sare su kuma ga tarin sunan a haku sun ma'uri jabihi ila sama ne, sannan sai aka sake hawa sama ta biyu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fastafta hala mala'ika jibril ya nemi a buɗe masa kofar shiga sama ta biyu fara'a ya haya, sai aka bude musu suka shiga nan ne ya ga annabin Allah annabi yahya bin zakariya dan zakariya wa isa maryam ya ga kuma annabi isa dan maryam falaqiyahuma wa sallama ma yaje ya haɗu da su yi musu sallama faradda alaihi suka mayar masa da sallamar da ya musu suka amsa masa wa rahaba bi suka yi maraba lale da zuwansa wa a ƙarra inubuwati suka tabbatar da annabtarsa sun ma'uri da bihi ila sama'i talita sannan sai aka sake hawa sama ta uku da annabi muhammad sallallahu alaihi yadda ya gabata mala'ika jibril ne mai izinin a buɗe musu aka ce kai da waye ce ni da annabi muhammad sallallahu alaihi aka bude musu fara'a fiha yusufa a wannan saman ta uku ne ya ga annabi yusuf fa sallama alaihi ya masa sallama faradda alaihi annabi yusuf ya masa da sallama ya amsa masa wa rahaba bihi ya masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwwatihi tabbatar da annabtarsa annabin da annaba suka gamsu suka yadda cewar shi annabi ثم عرج به ثم عرج به إلى السماء الرابعة sannan aka hau sama ta hudu da shi nan ma fara a fiha idris ya ga annabi idris a nan fa sallama alaihi faradda alai. ya yi masa sallama shi ma ya amsa masa sallamar ya mayan masa wa rahaba bi ya masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwati tabbatar da annabtarsa ثم عرج به إلى السماء الخامسة لقد أكا هو سمة بيردشي لما أكا نميزني أكا بعد إذني aka bude masa fara'a fiha Haruna bin imran ya ga annabi harun dan imran fa sallama alaihi ya masa sallama faradda alaihi ya mai masa da sallama wa rahaba bihi ya maraba da zuwansa wa aqarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ثم عرج به إلى السماء السادسة وثم عرج به إلى السماء السادسة sannan aka hau da annabi muhammad sira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa sama ta shida falakiya fiha musa ibn imran a nan kuma ya haɗu da annabi musa ɗan imran fa sallama alaihi ya masa sallama faradda alaihi annabi musa ya amsa masa da ya mayan masa wa rahaba bihi shi ma masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwwatihi kuma tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma jawazahu baka musa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ketare gurin annabi musa ya gitta shi sai annabi musa ya kama kuka faƙila lahu ma biki. aka ce annabi musa kai ko me yasa ka kuka kukan me kake yi ala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yace ina kuka ne saboda yaro karami an aiko shi bayan bayana ya dukulul jannata min ummatihi akthara mimma ya dukuluha min ummati amma al'ummar da za su shiga aljanna daga cikin al'ummar su sun ninninka al'ummar da za su shiga aljanna cikin al'ummar shine kukan da nake na gaba ya gaba ka ji kuka na alayyar kukan wani ya wuce ka aikin kirki domin dan kirko ma yake shata ake shata da Allah ya kiyaye ثم عرج به إلى السماء السابعة sannan aka hau sama ta bakwai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaqiya fiha Ibrahim alaihi a nan ya haɗu da annabi Ibrahim badadin amincin Allah ya tabbata a gare shi فسلم عليه يمس سلم فرد عليه شيما يمس سلم يا أمسى مس ورحب به مرى بدش وأقر بنبوته إكما تبت أن نبتر محمد shine abin da Allah ya tabbatar musu cewar wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum تصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين shi alƙawari ne muka ɗauka أن annabawa kaftinsu idan manzo na izo muku na ƙarshe za ku wato bi shi ku tabbatar da annabta su ku sallama masa suka ce za a yi haka ya ubangiji ke to ku shaida ni ma na cikin ku cikin masu shaida saboda haka da an zo maganar waye wa ɗaya annabi muhammad ne aka taho da shi daga ita sannu da zuwa mara baladi ba su tabbatar ba aiki ya faru wannan shi shine malam sun cewa rufe a ila sidratil muntaha daga nan ne aka sake ɗaukaka annabi zuwa ga magariyar tikewa fa iza nabquha sai wato ainihin ga 'ya'yan wannan magarya girmansu mithlu qilala hajar kamar kula kula ko ka ce manya-manyan tulun hajar a tulunan da ake da su wato ainihin a lokacin magabata ba irin wannan tulunan wajen girma kamar yanzu ana da tuluna a ce akwai tulun kura akwai tulun kaza to wani tulu na wani guri da ya kere na ko ina girma to haka girman 'ya'yan magare yake ba irin magare nan ba ce kamar za ka sa a hanci wa iza waraquha sai ga ganyen wannan wato magariya a adanil fiyala kamar kunnuwan giwa haka ganyen magarya ne kaga ba irin magarya da ka sani ba ثم غشيها فراش من ذهب ba kuma wani mallibi kamar shimfiɗa ya rufe ta zinare ne zalla shi ne rufe wa nurin ga kuma haske wa alwan ga kaloli iri daban-daban tana bayarwa fatagayyarar Dan take ta caccanza tana kala kama ahadun min khalqin lahi yastati'u an yasifaha min husniha babu wani halitta cikin halittar Allah da ya isa ya gaya maka safar yadda kyan wannan magarya ne sai dai ya kwatanci fa amma shi an kai shi gurbi sallallahu alaihi wasallam ثم رفع له البيت المعمور sannan aka ɗago masa baitul ma'amur, ɗaki mai daraja masallaci mai girma da ke sama wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malak aka nuna masa gashi din rana mala'ika dubu saba'in suke shiga ciki su ibada malaya la na sannan ba sa dawowa inda suka yi na wannan ranar har kiyamar tashi ba su dawo su ne za su shiga su tunda Allah yi halittarsa haka ake ta yi Isa ya ce wa ma ya alama junu da rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka ta mala'iku sai shi da yesu to dubu saba'in daga kwanakin duniya zuwa yanzu din rana dubu saba'in za su shiga su yi sallah su fita ba za su ƙara shiga ba wasu ne za su shiga yanzu kiyama ba ta tashi ko daga iya shekarunka da aka ka kirga ga dubu saba'in nawa za ka yi a din rana da filal janna, aka shigar da shi aljanna so mun tabu kafin ta karshe ta fa iza fiha haba'il lu'lu ga wasu igiyoyi na lu'lu suna daukan ido wa iza turabu halmisk sannan kuma kasar dandagare gidan aljanna almiski ne wa urija bihi aka sake ɗaukaka aka sama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi hatta zahara li mustawan har sai da ya kai ga wani matsayi mataki yasma'u fihi sarif aqlam ina jin kadawar alƙalmin kudura na ubangiji summa urija bihi ila jabbar sannan aka ɗaga shi zuwa ga wanda yake da mulki da isa da kowa da komai jalla jalaluhu wanda girmansa ya ɗaukaka Allah ke fadana min ya kusa da ubangiji hatta kana qaba qausaini aw adda har sai da ya zama kwatankwacin kusancin bakin baka da baka idan ka ɗauki baka da ake harbi da shi ai wannan bakin da wannan bakin ba su da nisa kai ka ce haka ne a yi maka kwatance da abin da ka sani yadda za ka iya fahimta ko ma ya fi haka kusanci fa auha ila abdihi ma auha a nan ne ubangiji ya yi wa bawansa annabi muhammad wahayin abin da ya masa wahayi wa farada alaihi hamsina salatan aka tilasta masa yin sallah guda hamsin shida al'ummarsa faraja hatta marra ala musa ya dawo har ya zo zai gitta annabi musa a wace saman saman shida ko ta bakwai annabi ibrahim ne kenan ya gitto ta bakwai ya zo ta shida zai wuce annabi musa faƙala lahu bima amaraka rabbuka annabi musa ce kai annabi muhammad mai ubangijin kai umarce ka da shi na san zuwan nan da kai ba haka kawai ba me ya faru قال bi khamsina salatan ya umarce ni da salloli guda hamsin ne mu je mu tai ni da al'ummat qala inna ummataka la tatiqu zalik yace ka ba ta iya sallah hamsin ba na san wayar da na sha da banu mutane ba 'ya'yan goyo ba ne irji ila rabbika ko ba gurin ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummatika ka roƙe shi ya sauƙaƙa wa al'umma ka ce a sassauta faltafata ila jibril sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ga ikalli jibril ya ji abin da annabi musa yake faɗa shine ya ga ya kalle shi me kake gani ko me eh, shawara ai shawara to hakan da ida ya juya ya kalle shi ka annahu yastashiruhu fi zalika kai ka ce na neman shawarar mala'ika jibril me zai ce akai ga shawara annabi musa shi ko me tasa fa ashara annabi ya ce eh, ai haka ya dace in shi ita amma ban kaso ba dole fa'ala bihi jibrilu nan sai mala'ika jibril ya sake sama da annabi muhammad inda ana saman shida za a koma ta bakwai a a kai kuka gurin ubangiji zuwa sama da ta bakwai hatta ata bihi jabbar tabaraka wa ta'ala har yaje ga kai annabi muhammad sallallahu fadar ubangiji wanda albarkatunsa sun yawaita madaukaki wa huwa fi makanihi yana inda yake inda ya cancance shi ya dace da shi hada lafzul bukhari wannan shine lafazin ruwaya imam bukhari fi ba'd turuqi a wasu daga cikin hanyoyin hadisi fa wada anhu ashara a wasu wato hanyoyin hadisin gashi nan zaka ce fa wada anhu ashara sai Allah ya kankare ya yanke idatsewa annabi Muhammad goma daga cikin hamsin din sun koma nawa arba'in kenan kuma an zala hatta marra musa sannan annabi muhammad ya sake sakowa ya zo zai shige annabi musa fa akhbarahu ya bashi labarin ai an rage sun dawo arba'in fa qala rji ce sake komawa ila rabbika wajen ubangijinka fas'alhu takhfif sake roƙon sai sassauta maka falam yazal yataraddadu baina musa wa baina allah azza manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai bushe ba yana kaiwa yana kawowa tsakanin annabi Musa da Allah Ubangiji mai girma da buwaya hatta ja'alaha hamsan har sai da sallolin nan suka dawo guda biyar Allah ya mai da su biyar fa amarahu Musa bin ruju'i duk da haka annabi Musa ya ce sake komawa wa su'al at-takhfif je ka roko a sake rage maka fa qala qad istahayaytu min rabbi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya ubangiji na hamsin ta dawo biyar a kasa karfa biyar ne ba zan iya sake koma jarin ya doya biyar din nan dan mai kunyan ne ko in mara kunya ne ta daɗe ma bai kyara rage rage yasa ya tabbata a hadisi ya fi budurwa mai ji da budurci jin kunya sallallahu alaihi wa wasallam walakin ne afda wa usalli ce daga biyar dinnan nan na yadda na miƙa mu na karɓa abin da Allah ya falamma ba'uda nada munadi bayan ya nisa ya tafi sai mai yekuwa ya yekuwa qad ambaytu fariidati na riga na zartar da tilastina akan al'ummata akan wato bayina wa khaffaftu an ibadina kuma ragewa bayina abin da na dora mana ubangiji ya shelanta sallolin da na tilasta wa bawa na annabi Muhammad da al'ummar sabiyar na riga na zartar saukin da ine ma na riga na Allah mun gode maka da an bamu da hamsin din nan kai yau ga mun sanda zaka je ka kasuwanci Allah ce hamsin ko lokaci ɗaya za a yi ta ƙariya kake gani ka idan an sai kwaye gumi Allah mun gode maka wani shi abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na isra'i da mi'raji domin ya je ya karɓo ibadar sallah wanda yake na maka girman al'amar sallah ba a bar wasa ba ce sai da aka faɗin duniyar nan da annabi muhammad aka sama da shi aka kai inda mala'ika jibril ma ya izo inda shi ma ya tsaya aka ba da sallar aka ɗauko kawai, amma kuma kai yanzu kake wasa daidai ba karama ba ba ce kuma akwai matsala babba a wajen watsi da ko sakaci da akwai dan uwa ah, fitaccen malami sa'id bin musfir cikin malaman saudiya yake bayanin wani da aka je a kai shi makabarta za a haƙa a binne shi an gama haƙa an ɗauko shi za a sa sai ga maciji shirgege idanuwa zuru-zuru suna fito da harshe zai sara wanda suka yakan suka ce kai yanzu ma saka wannan ban allah allah yadda aka min haƙan na a gidan miciji a sauya guri a sauya guri aka tafi can wani gurin a shirin da ƙasa aka ji aka haka an gama kaf an ɗauko za a zara sai ga macijin nan da yake can shine zai da ce to kai fa da zamin dai haƙa zamin za mu haƙe magabatan nan mu saka ba a saka shi Ka jefa shi suka rufe suna jin ana wata hannun rukun kusa asusuwan sana mutsasa aka dawo aka samu babansa kai me yake faruwa da wani shi eh, ba ya yi fama da shi akan sallah shi da ya san ba sa wannan shi ne abin da ya yi iyayensa ya haƙura to haka ya zama sai ga mutum wasu Allah ma ya karɓa da haƙura kuma manchester suna ba fa da sai an idan zai hada da jima a zahar da la'asar ko haka muke allah kiyaye fawa'ida wa durus mala yake cewa fa'idoji da darsan da aka koya ba da kulle mihnatin mihna duk bayan jarraba akwai wata jarraba haka allah ya tsara wa bayi وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحن عظيمة حقيقة من ذا الله النبي محمد إلى دامنت الله استبت أدريشي يا فسكن تجربوا بما سكر منغز ya tsinci kansa ya bujiro ga kansa ga wato ainihin jarraba fitintunu iri daban-daban manya-manya fa hadhihi quraish ga dai quraishawa abin da ya faru da su da manzo sallallahu alaihi wasallam قد سدت الطريق في وجه الدعوة في مكة سوى توتوشي حين بي manzo i kira zuwa ga Allah a garin Makka sun shiga tsakaninsu da kira zuwa ga Allah sun hana shi wa fi thaqif haka na ma a thaqif wa fi qaba'il al-arab haka na cikin sauran kabilun Laraba sun hana shi isar da sako wa ahkamat al-hisara didda ad-da'wati wa rijalatiha ta kai ga ƙuraishawa wato sun kai makura in an ce a kama shai'a ai a in ka abu ka kai shi makura wajen kyau ko tsantsanta shi da tsananta shi to sun kai makura wajen tsananta wato sanya katanga da kariya da wato ani ganuwa bidda da'awati wajen kishiyanta kiran da manzo yake zuwa ga Allah wa rijalatiha da kuma mazajen da ke kira zuwa ga Allah masu taimakawa manzo cikin sahabbai min kulli janibin ta kowace ɓarya ƙurayshawa ba inda ba su kai wato ani tsaransu da kariyarsu su da datsewar da hana wasu ba wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mawadin fi tariqi amma duk da haka manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi gabansa gadi yake tafiya akan wannan hanya ta kira zuwa ga Allah madin ya zarce ya wuce fi tsariƙi akan wannan hanya ta su ta kira zuwa ga Allah sabirun li amri rabbih yana mai haƙuri da umarnin da ubangijin sai masa na cewa fasda bi matuma wa a'rid anil jahil anil jahil anil mushrikin eh ka wato ainihin bayyana da kiran ka bijirewa waɗanda suke arna kada wannan abin da suke tsorata ka ko kuma isa ka ja da baya la ta'khudhuhu billahi lawmata la'ib zargin duk wani mai zargi a wajen isar da sakon Allah bai wato anin damun manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana shi abin da yake faja'at hadisatul isra'i wal mi'raj ana tsaka da wannan tsaka mai wuyar sai kuma ga wato anin batun yin isra'i da mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda yake faɗar abinda ake gani kuruku yana faruwa a ƙaryata shi kuma zai zo ya faɗa abin da shi kawai aka yi ba kowa a gurin yaya za a fuskanta ko ina fa gaya musu abu kuma ya babu su ƙaryata to ga kuma wani an yi da shi shi kadai aka je da shi aka yi tafiyar dare daga makka zuwa garin falastin daga falastin aka yi sama da shi kuma yanzu zai zo ya faɗi abin da ya faru gane ko shi sa mala ya bude cewa duk bayan wata jarraba wata ce ke biye da ita to ga wata sabuwa kuma falastin da ka sani wannan da ake da ake cakusawa a cikin ita dai ala qadarin min rabbil alamin haka ta faru da shi bisa wato hukuntawar ubangijin talakai yayi isra'i da mi'raji da shi فيعرج به من دون الخلائق جميعا Allah ya sama da manzo da umarninsa aka ɗaukar masa da shi a kai masa sama ba tare da an tafi da kowa cikin halittun Allah wa yukrimuhu ala sabarihi wa jihadihi Allah subhanahu wata'ala ya martaba shi akan haƙurin da i da jajircewar da da jihadin da i wajen isar da saƙonsa ويجمعه مع إخوانه من الرسل في سعيد واحد يجي ya haɗa shi da ‘yan uwansa manzanni da suka yi kira zuwa ga Allah a kan dandagar guda ya ga annabi isa ya ga gashi ga annabi ya ga gashi ga annabi idris gashi ga annabi musa da duk labarin su yake shi dan shi ma bai yi ido bi da su sai ga ga wani abu da zai faranta maka wani abin da zai kwantar ma da hankali cin waɗanda ake gaya maka ga su wannan kwanciyar hankalin da nutsuwar da ganin ƙuruƙuru ɗin din shi yi kuma zai zo ya ba da labarin an yi haka ga wata kuma na karanta shi suna shirin ya zo sa ji mai zai ce yanzu ko fa yakunu imama wal wata lahu ya zamanto musu wato limami jagora abin koyi ga dukkan su waɗannan manzanni wa huwa khatimuhum wa akhiru kuma ga shi ne cikamakin su kuma ƙarshen su amma shi ne mafificin su mafi ɗaukakar su inna shuja'atar rasul inna shaja'atar rasul nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-aliya haƙiƙa jarumtar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wacce take maɗaukakiya تتجسد jihar مواجهته للمشركين tana wato ainihin bayyana kamar yanayin gangar jiki ka ganta a fili karara idan ka wato kalli yadda yake fuskanta arna wajen isar da saƙon Allah a nan za ka san annabi Muhammad jarimi gwarzo ne yadda shi shi kada ya fara kiran nan kuma kowa ya dauki karan tsana ya saka masa amma bai fasa ba har sai da ya nasa bi amrin tankiruhu uquluhu ina fuskanta su da al'amarin da hankulansu suna ja da shi suna musunsa wala tudrikuhu fi awwalil amri tasawwaratuhu yadda suke siffanta suran hoton abu to wato hankulansu ba sa riskar abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهته kuma tsoron fuskantar su da shi a game da abin da yake na isar da saƙo wannan bai sa ya ji tsoron ya haɗa wato ainihin fasa abin da yake lam yamna'uhu min aljahri bihi alkhawf tsoro bai hana shi ya bayyanar da abin da yake bayyanarwa mana sako min muwajahatin ta bangaren abin da ya shafi ya fuskance su da shi watalaqqa watalaqi nakirihim da kuma fuskantar wato musawarsu wasu hizaihim da iskilin da suke masa فضرب بذلك صلى الله عليه وسلم لأمته أروع الأمثلة تدليل هكا zama النبي محمد sallallahu alaihi wasallama ya buga wa al'ummarsa mafi ƙayatarwar misalai fil jahari bil wajen bayyana gaskiya ma ahlil batili a gaban waɗanda suke mabannata cewar yadda manzo wannan kafiya da jajircewa da juriya ya fuskanci wato ainihin gagarumin arna har ya kai ga cin nasara to kai ma in kana kan turbarsa kada mai barna isa wato ainihin ka risala ka fasa abin da kake wa in tahazzabu diddal haqq ko da ku su mabannatan sun yi kungiya da rinduna wajen kishiyantar gaskiya wa jannadu sun kafa wato runtunoni da harfi dan yaƙar gaskiyar kullama fi wus'in gwargwadon abin da suke iya yi duk sun yi to kai ma kada wannan ya sa ka ka fasa ka juya da baya ka zama ka tafi ba gudu ba ja da ba ko a mutu ko a yanzu sai gaskiya ta yi nasara to wannan abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam kokarin darasi ne gare mu babban misali ne gare mu a kokarin mu na isar da sako kada wato misali mu kosa abu na uku mala yake cewa ya haru imanin siddiq radiyallahu an alqawi fi hadha alhadith jalal في هذا الحدث الجلل ما لا يظهر إيمان الصديق إيمان أبو بكر الصديق babban halifa na manzo sallallahu alaihi wasallama zai fito fili karara Allah ya yarda da shi alqawi imani wanda yake ƙarfan gaske fi hadal hadath aljadal a wannan abu da ya afu na isra'i da mi'raji da manzo wanda yake mai girman gaske fa inda ma akhbarahu al-kuffar yayin da kafirai suke baiwa abubakar siddiq labari suka ce to kai ga mutumin naka yanzu kuma ya ce an je baitul maqdis da shi daga can ma an tafi zama da shi kai ma an zo inda za a kure kai ko ai shine abin da suke so su ji daga yanzu ce to kai mutumin nan ka ya yi shirge gem wacce ba za ka iya dauka ba ai haka suke ne qala bi lisani wafiq sai ya faɗa da harshe na wanda yake amintacce cikin aminci da in kana ƙala zalika ice in dai har ya faɗa hakan da kuke gaya mun ya ce an ɗauke shi daga garin makka an je baitul maqdis da shi cikin dare tafiyar da ake ɗaukar lokaci ana zango daga can kuma yace an tafi sama da shi in dai ya faɗa yadda kuka faɗa an gama yace laqad sadaqa gaskiya ya faɗa ashe ba za a ce masa ba ya ce rututa Kun qala sannan sai ce to ai ku ba maki ma kuka kuke tunanin wai in kun zama mun wannan zan ji an karyata ko zan kasa karba inni la usaddiquhu ma huwa ab'ad min zalika ta ina gaggata shi a abin da yafi haka ma yiwuwar a ƙareta mutum ba ƙareta shi ba a ko abin da ya fi haka an gane ko ice usaddiquhu bi khabari sama fi ghadwati aw rawhati ina fa gaskata shi a game da abin da yake ban labari cewa an zo daga saman saman saman sama an taho an zo an kama labarin kaza yanzu kaza kaza kaza kuma in karba in yadda in tafi akan haka ko safiya ko yammaci sai kuma dan ya ce an dauke shi an je da shi saman yanzu sai zama matsala ina fa gaya min an kama labarin kaza an kama ko da safa ko da yamma ko da rana ko da daddare an yi wannan ya fi sau nawa kuma dan ya ce an tafi da shi bitul maqad daga can kuma an je sama da shi sai ko ko ko zo kun ga ma zan ta an kun makara wa hada wa bi hada istahaqqa laqab as-siddiq da wannan ya cancanci siffar nan da laƙabin nan da ake ce masa abubakar ya eh, abubakar wanda ya kai matuƙa wajen gazda kamar wa ta muntahal fiqh wale ɗi. wannan shine makura wajen fahimta al'amura da sakankancewa na zuciya da ike tattare da abubakar siddiq haisu wazana bai na hada khabari wa nuzulil wahai. inda ya wato ainihin auna wannan abin da ya faru na Isra'ila da iraji da manzo sallallahu alaihi wasallam da batun saukar da wahayi minas sama'i da ake wa manzo daga sama fa bayyana lahum ya bayyana musu a fili cewar annahu idza kana ghariban alal insani al'adi idan wannan wani abu ne bako abun mamaki ga mutumin da yake wato gama gari fa innahu fi ghayatil imkani bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ya kai matuƙar yiwuwar a gamsu a yadda zai faru an danganta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran gama garin mutane yake ba to da haka ake fahimta al'amura mutum zai mai zazzafan tunani mai hangen nesa abu na hudu mala yace, inna salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya sallar da manzo annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yayi da annabawa دليل ala annahum سلموا له alqiyadata war دليل dalili ne akan cewar su ma gaba ɗaya sun sallama sun miƙa wuya wajen jagoranci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shigewa gaba su cewar yana gaba da su ya musu fintankau wa anna shari'atul islami sun kuma ba da gaskiya da cewar shari'ar addinin musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam izo da cikakken bayaninta Na ash-shara'i as ta soke ta share dukkan dokokin da suka gabace wa annahu wasi'a atba'a ha'ula'il anbiya ma wasi'a anbiya'a cewar mabiya waɗancan annabawa da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya ishi manzanninsu to su ma mabiyan ya ishe su saboda haka waɗanda suka saura cikin masu bin attaura da injila ba yadda suka iya sai dai su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin manzannin da aka aiko da attaurar da injilar ba yadda suka iya sun tabbatar da annabtar annabi muhammad da kasancewarsa shugabansu to idan shugaban da kake cewa shi kake koyi da shi shine manzan da ya zo maka da bayani shi ma ya sallama ya bi wannan manzan to kai kuma awa da ba za ka bi shi ba an fahimci bayani. sannan ma ya ci gaba da cewa eh, saboda haka ya zama lalle abu ne da yake wato mabiyan annaba nan su ma abin da ya yalwaci annabancin ya ishe su su ma ya ishe su an yi sallimu su ma sun sallama bil qiyadati wajen jagoranci da hadar rasuli da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani risalati da kuma manzancin sa sakon da aka aiko shi da shi allati la ya'tiha al-batil sakon da babu wata barna da ke zuwa masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi ko ta bayansa abu na biyar mala yace ahammiyatul masjid al-aqsa mahimmancin da masallacin aqsa yake da shi a gurin al'ummar musulmi bin nisbati lil muslimin game da abin da ya shafi al'amarin musulmi dangane da musulmi baitul maqdis guri ne al masjidil aqsa masallaci ne mai daraja da kima da mahimmanci a gurin musulmi eh, kasancewar asbaha masra rasulihim sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci ya waye gari shine wurin da aka yi tafiyar dare da manzo aka kai shi can wa mi'rajihi kuma nan ne inda aka wato daga shi aka yi sama da shi ila samawati al'ula zuwa ga sammai waɗanda suke madauka wa qad qala qiblatuhum kuma al'ummar musulmi dama baitul maqdis shine alqiblar su ta farko da suka fara kalla suka fara fuskanta a sallah farkon sanda aka tilasta sallah ila talfatratul makkiya tsawon lokacin da aka yi ana sallah a garin makka baitul maqdis aka rika kalla wa hadha tawjihu wannan wata fuskantarwa ce wa irshadun lil muslimin wata shiryarwa ce ga al'ummar musulmi bi an al masjid al-aqsa cewar su kaunaci wannan masallaci na aqsa take garin Palestine wa Palestine kuma nusarwa ce aka yi musu da fuskantarwa da shiryawa cewar su kaunaci garin Palestine kasar wato musulunci da musulmi ce kasar wato anin da take da darda da kima gurin Allah ce li'annaha mubaraka domin wato anin Palestine gari ne mai cike da albarka wa muqaddasa gari ne wanda yake da tsarki abu na shida mala yake cewa Hammiyatu salam mahimmancin da sallah take da shi wa azimi manzilatiha da girman wato ainihin matsayinta da darajarta mala ya ci gaba da bakwai yake cewa تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مخاطر الأمراض manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zantar da haɗura na wato wasu cututtuka a listima'iya waɗanda suke na society na gamayya na wato al'umma baki ɗaya wa bayyana uqubata yi kuma bayanin irin azaba da horon da Allah ya tanada don waɗannan laifuffuka ko cututtuka kama shahada zalika fi lailatul isra'i wal mi'raj kamar yadda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga haka kuru da kuru a wato Isra'i da Mi'raji da aka yi da shi min ghibati na abin da ya shafi da mutum wa akli amwalil yatama zulman da maganar cin dukiyar maraya bisa zalunci wa aklin riba da maganar cin riba zina da masu yin zina wa man'iz zaka da wanda suke hana zakka wattahawuni bil amana da waɗanda suke wulaƙanta amana wa gairi zalika da wasu waɗanda da an nuna manzo wannan inda aka karkaruna masa wato ani waɗanda saboda wato ani shara da ƙarya rediyo faɗi ba a tambaye ka ba ina da labari mu yaɗa ko ya inganta ko bai inganta ba a ce daga gurin mu aka fara ji annabi ya ce to an nuna masa yadda za a rika sa wato wani wato wani wuka ta musamman ta wuta a ɗaya sai an ɗaye wato an leɓansa an je har ƙarshen kunne sannan a sake kama nan ma a ɗaya sai an je hannan, kafin wato ainihin a ɗaya wannan nan ya haɗe mala'ika in ya ɗaya nan ɗin sai kuma ya dawo sai sake ɗaya nan haka ake ce musu ma ga ta ƙarya bakin da ya ƙarya ga wanda kuma wato za a rika jefa musu dutse a baki ya buɗe cilla a baki an ta cikin azaba ba yadda ya iya sake fitowa sake kawo bakinsa kuma sake jefa masa ya kuma faɗa azaba iri iri iri salo salo daban-daban na wanda suke shan azumi lokacin wato anin da ya kamata a cikin azumi su ƙi shan da ke su abin da suka dama azumin ma ba za a yi ba da abubuwan da suka kama da an nuna masa azaba iri daban-daban daban-daban salo-salo na wanda ake yi kuma da yake cewa waɗannan abubuwan da manzo iganin ifarfaɗa su ma nan an karawa ce ne in kunne ya ji jiki ya tsira as'ilatu lil muraja su aka nuna masa irin azabar da ake musu ga wani kansa a ƙasa ƙafarsa a sama an rataya a wuta ana masa azaba aka nuna masa wadannan. shi na manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa na rataya za mu ɗauko hadisin makaranta shi Allah kai mu satin eh, bayan sallah wanda dama za mu yi yadda malam ya faɗa a takaicensa za mu gane da mun tashi muka dawo kafin mu shiga sabon darasi hadisin da ya bayanin wani za mu ɗauko makaranta filla filla kowa ya gani an fahimta ko insha Allah as'ilatul lil tambayoyi dan bibiyar abin da aka koya a koma musu adada dan da ke su matakan al-isra'u da yaushe aka yi isra'i da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم قبل الهجرة بسنة واحدة kafin a yi ƙaura da shekara aka yi wato ainihin isra'i da manzo sallallahu alaihi bi jasadi da ransa aka yi isra'i da shi ko kwa da gangan jikinsu aw biki kilaihi ma ko da duka aka yi wanne aka zaba da duka aka yi an gane ko to da aka ci da gangan jikin kotu ba ba ran aka kai da aka yi shi aka tafi da shi kenan ماذا فرض من العبادات في المعراج وتعبادة أكتيل استيد أكي معراج لمن السلام اذكر ما تعرفه من فوائد هذه الحادثة فأمنا أبن كسلنا أمفانا wannan abu da ya faru na isra'ila da irani da manzo sallallahu alaihi faɗo amfani sama da bismillah daga cikin amfaninsa an fito mana da kima da daraja da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam na yankin dukkan annaban Allah da manzo wannan ya tabbatar mana da girman al'amarin sallah as-salatu as-salatu haka manzo ce kafin ya bar duniya ina cikin magagin yiwuwar tafiya lahira yace as-salatu as-salatu kuna da sallah kula da sallah na'am wannan yana sanar da mu muhimmancin annabi Musa ga al'ummar musulmi mawar da ya ba mu da daukin da ya ba mu da mun ji a jikin mu <laughs> na ina tabbatar mana da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanni kansu sun sallama na'am sannan kuma shine cikamakin annabawa na ƙarshe da ba wani bayan na'am Eh. yawwa da Allah yake cewa barrafahu Allahu ilai annabi Isa wannan hadisi ya tabbatar mana da wannan bayani na Isra'i da Miraji da aka yi da manzo har ma yana sama ta nawa ta biyu matsayin da Allah ya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ke dukkan al'umman da suka gabace su yawa a gidan aljanna sun fi kowa yawan al'ummar da su shiga aljanna na'am eh ashe dai idan aka baka shawara ta kama sai an kai an kawo a to akai a kawo kuma a ɗauka ko to ga wannan shawarar da aka ba annabi sai ya kai ya kawo to da ka baka ce ai na karɓi shawarar ka dazu kuma yanzu kuma za ka sake bani wata karɓa a inda amfani a karɓa a kuma yi na'am eh, eh, yana nuna cewa a shi ya kamata ya a kai ma sai kada da dama haka eh saboda haka wannan yana mana kukan da annabi Musa alaihi salam yi na yadda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fifici tasa al'ummar yana nuna mana cewa lalle kai ma a matsayinka na musulmi ka zama mai dagiya da juriya da kokarin yin abin da yake mafifici a harkar alkhairi kafin ka zo ka ci yatsa na'am wannan yana nuna mana karfi masha Allah wannan karatu ya tabbata ya fito mana da karfin imanin Abubakar Siddiq halifan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah kan shaidi akan ayyukan da suke cewa wa ma da Allah wa ma da Allah da ke cikin yawa game da wannan yawa wannan ce da ba Allah yake cewa ba a sanya mana kunci a cikin addini ba wannan bayani na abin da ya faru na zuwa karɓo sallah aka rika rage ta aka rika rage ta aka rika rage ta ya tabbatar mana da wannan cewa ubangiji sauki yake nufi da mu ba matsantawa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan da Allah ya da ta kana wuce ya ce ma da. eh kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa ko da aka mai da ita biyar ubangiji ya ce na zartan muku ita biyar amma tana nan a ladan hamsin din ba za a fasa ba da ladan hamsin din ba duk da ta zama biyar wannan mara nan wato jin kan ubangiji da san gare mu da rahamas wannan karatu ya fito da girman al'amarin masallacin aksa da ke cikin garin falasɗin to ire-iren waɗanda da su gingin da in ka koma ka bibiya za ka wato iya samowa a cikin darasin hikima a nuna cewar ka fahimci abin kuma ka riƙe har kana iya kawo abubuwan da ma malami faɗo ba a cikin bayanan da ina eh, wannan yana fito mana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum mai kunya da jinnan kuma haka ya kamata wato duk musulmi ya kasance idan mai jin kunya da jin nauyin abin da ake buƙatar a ji kunya a wurin saboda haka na yawa ga tausayi na annabi musa game da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don tausayawa ce ban da haka da sai ce bari kawai tsale su ba yadda na tuya shi ma je tuya to amma masu harka ta ubangiji ba haka suke eh al'ummarsa ya tausaya musu har wayo bayan tausaya mana da iya tausaya wa al'ummarsa da har ga wasu sun zo sun fi su yana kokawa ina ma sun suki jiki sun bi shi yadda ya kamata sun yi dandazo a samu suna sun yawa ko da dai ba a fi su ba a yi kankankan ko ba su ba dai a yi kankankan ko su wani nan tausaya mana da tausaya musu a lokaci guda da su ba na kallon wa da hamdin ƙashirar lalata da ta sa da bayan kaɗe-kaɗen shi ya danganta ta da shaidan da haka ma ya hana sa wa jakuna ƙararrawa da ake ya ba da na tafiya ƙararrawa tana ƙanan ƙanan ƙanan ƙanan haka kuma zo ya hana wa sau da haka amfani da ita ba daidai ba ne a musulunci domin kusan kowa kanka ko ƙaranta wato jawo wa kanka shaidani mu da abin da aka ce an danganta shi da shaidan daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya gawo da cewa inna shaytana lakum adu fattakhuhu aduwa shaytan makiyin mu ne kuma Allah da kansa ya tambaye shi ne. za ka ce wannan kayan kada kaɗan shaidan? ka ga kusanto shi da ka ka kusanto kanka shaidan. kana sani har cewa manzo ya saba wannan sa malamai suke ba da wato ainihin fatawa da nusarwa cewa a wata ce makarantu su yi amfani da jiniya da wanda ke wewu wanda za ka ji ko ta su da ya fa ce ana ta kalan kalan kalan haka ko su kansu masu abu na din da kekuna ai akwai irin wannan za ka tuna irin wannan ko irin wannan mai dindin dindin na na sai da ice cream ko An shi ma ga ba kararrawa kuma an ji za a ji cewa yana an kararrawa to irin wannan ya fi a ce a amfani da ƙararrawa bar ƙararrawa shi ne zama daidai a kan ayyukan shi yasa malam albani Allah ya kansu da rahama da yake kwararren mai gyaran agogon ni agogo yana kararrawa sai ka je sai ce ba kararrawa ce ka rabu da wannan kana shi ɗaya sarƙafe ka saboda agogo eh, haka yake wani ko irin wanda ake da su masu wanda ake kararrawa awa ta yi su kada akwai yadda ake cire abin kadawa to da haka za su yi aikin su ba tare da sun kada ba wannan shi ne abin da wani kuma yake cewa siffata masa hurul ayin ai eh, hurul ayin a alqur'ani da sunna wannan ce da kan ka dinga fata na saka sani to maka su da kai ko to ba haka ne sake cewa to kafin hurul din ina da budurwa a duniya wacce yake santa sannan kuma ya nutsu da ita zuwa ya kamata ya sa su yi masa bincike kuma game da halayyar iyayenta to inda ya wadda za ka gano kafin ka sa wani yadda ka gano taimaka to kai kokari ka gano kuma halayen iyayenka sannan ka wani ya taya ka da yi waye fi ka hange da kuma su abin da kusa ne ba ne wanda ya kamata kuma sai ka bi wanda kasancewar ka nutsu da yanayin fahimta su da al'amura kuma da yadda zai iya duk inda ya kamata a samu bayani kuma a tsantsanta wajen yawa saboda a wajen bincike da wani ka iya fadawa hannun makiyin mutum ba zai gaya maka alkhairin sa sai dai sharri ko da alkhairin sa ya da sharri ku daga inda ka dan bi mutum ɗaya biyu zuwa ka ji mutum biyu tasu ta zo ɗaya mutum ɗaya ya zama daban ku da yi wani waɗancan biyu sanin da yi wannan an fahimta sai a san a yi hangen sa abu kuma wanda aka iya samun halayyar iyayen yarinya bai zama da kyau ba amma ita kuma Allah ya fitar da ita zakka a kyau ta zama daban da gina ana samun ah, to ba ga annabi Lot da annabi Nuhu sun zauna da mata watsa tsukan garuru ba amma kuma ga fir'auna ya zauna da sikiɗa ko ko haka yakan faru lokaci eh, saboda haka idan aka samu tadarci kuma iyayen su ma ba ne haka aka fi so da iyayen da ita ta su zama nagari saboda idan wani abu ya taso nagartar nan tashi ta tasiri a ɗasu a dan auren ta ci gaba da ɗorewa da kuma alkhairi da albarka a cikinsu. to aka bo irin wannan kai kai irin wanda za ka iya kuma ka samu wanda ka ga cewa an fahimci cewa nazarinsa da fahimtarsa da al'amura ya taimaka maka a samu abin da aka samu ita don aka binciko sai aka yi rashin sa'a aka ce ai gidan nan haƙura da shi shi ya Sai duk abin da baka samu na saƙo ba da kuma za a yi abin da ne da iyayenta kafin a yi da kula ku wancan ba daɗin an tunkara za a fuskanci inda yadda za a yi abin da ba a fuskanci na matsala ba zai ciki sai ka tuna an faɗa kai za ka haƙura yanzu ita za a yi wajen ku haƙura yadda za ka kai ka wa misali ɗin kanka ba tare ta damu ba abu ne mai sauki hanyoyi ne da yawa daga cikin Allah ya sa ka gano su ce maka yanzu ka ci to ke bai wa Allah can fa gida an tubure ka bai wa Allah da muke dan kusanci da kuma ɗan dangantaka an ce da ita za duk ko ba zan iya saba gida magabata sun tsaya a kan kadan adam ko kuma wani abu mai kama da haka kai dai ka san hikimar za a bi a yadda za a su kwata mutu da hankali shi sa dama tun asali a shari'ance kafin maganar ma ku shaku ku zama jiki da ita ake sanin suwaye magabatan sannan a tunkare su dan alamu yana nuna cewa an yi kuskure tun farko an fahimta ko daga tambayar an daga an zama jiki an shaku an yi soyayya an gane ko Eh, saboda galibi abin da yake faruwa da asali in Allah ya sa ka zama ta kwanta maka a kafin maganar ma ku je ku sarkafi juna ku iyayen ta din nan su ya kamata ta bi in ka ga gida ne na kadari sai ka gabatar da kanka gane su in ma ka tura wani in kuma za su iya fuskantar ka fuskance su kwanin da ba wanda aka yi yayi eh. sannan sai kuma cewar kin gaske ne irin ilimin da wasu malamai ke faɗi ta hanyar kallon siffar mata a ce mai siffa kaza da kaza tana da wahalarwa wajen biyan bukata ta sha'awa a kasancewar ta mace ko aka san haka ya abin ne wannan caci faɗin cewa ya mace mai saffa kaza da saffa kaza za a fuskanci matsala da ke wajen kwanciya ta bukata ta sha'awa a aure ba lallai ba ne ba lallai ba ne shi yana na ubangiji su bani wata ala da bayansu. inda kake zaton abu a nan ake samun sabon lokaci in an ce da ka ai mai sufa ta take wato ainihin da diri da jiki da kamala cikar halitta da ma da sauran ita ce ba samun matsala sai ka tarar wani irin ta ike da ita kuma da ita ke wahala in ce da ita ai siririya yar doguwa kaza shi ya kaza ita ce kaza kaza sai ka tarar wani irin ta ike da ita ana kuma ke samun matsala sau da haka magana ce ta ubangiji wata wata'ala ina datar da bayansa ka tarar da abin da kake zato a nan sai ka tarar da shi ba a yake so da kai da abin da ake so da kai nemi ta in ka samu tagari kuma ubangiji su wata ala cikin yaddarsa wannan nagartar ta gari za ga ya bata kuma abin da za ka ƙara kyautatar na da shi Idan za ka ba abin da manzo ba ka shawara ana auren mace don kirka ana auren mace don dukiyarta ana auren mace don kuɗinta ko danginta ana auren mace don addini ike yi kokari ka nemi mai addini ma'abociyar kyawawan ɗabi'a to in dai ka shawar shawararsa ba za ka tafi za ka tarar da ita cikin wato kamala a ma'amala kuma za ka tarar da ita a halittar ma Allah bai rage ta da izinin ba saboda wannan albarka da ke tada ita ko da addini sai da Allah ya albarkaci al'amma. wannan ko shi ne abin da ya kamata amma wani sufuri sufuri mai kaza mai kaza mai tsaho kaza mai faɗi kaza mai mu wannan za ka yi ka gama sai an zo fagen kuma ka tada ka faɗi wannan shi ne abin Allah ya samu da yake cewa a karatun da muka yi mun ji cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je tarar da annabi Adam baban kowa ya tarar da a gefensa na dama ga wato ainihin rayukan waɗanda suke masu arziki cikin bayan Allah ‘ya'yan annabi Adam a hagunsa kuma ga rayukan watsatsun cikinsu cewa waɗannan rayayyun rayukan na nagartattun da na watsatsun na iya wanda aka yi daga annabi adam zuwa sanda aka yi isra'i da miraji da annabi ne ko har da su mu da yanzu muka zo

kuma ga lokaci ya tafi ta farko malam na ingancin magana da kuke cewa idan duk saman da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da jibril ya ce ya a buɗe za a ce waye sai sai su tambaye cewa an aika masa yanzu sai da musu wannan magana na gaba haka yake ai shi sa malam ce sai su nemi izini na a buɗe musu sai a buɗe sai an tambaya sai sun yi wannan tambayar a ce eh an aika eh, sun san cewa mala'ika jibril baya gaban kansa la ya suna Allah amma dai doka ce ta wato mai tsaron kofa ya tambaya da biyu kuma wani shi da an ce oh, nan suna alaihi wasallam ya yi mace annabawa bai ba a sannan kuma ya je sama duk kofar da ya je da annabi da ya je sama sannan kuma duk wannan annabawa malam sun gabace shi kuma aka bidiyo tarihi ko da za a ga cewa ya rasu kuma an buɗe shi a wuta ya malam ga shi kuma ya je kuma ya gan su ya musu sallah ya gan su kuma sannan ya je yawa sama kuma ya gan su yaya haka sannan kuma malam da za ta kuma wai shi ne da ya je sidratul muntaha malam ya ga Allah ne ko mun da gan shi ba eh bai ga Allah ba bai ga Allah ba la tudrikuhu al-absar ko da ka bai ga Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam kana ubangiji sai a lahira amma a duniya bai faru ba kowa daga cikin bayan Allah magana ita ce mafi inganci cikin maganganun ba da batun kuma cewar wato ainihin gashi an yi annabawan wannan an wato ainihin binne su amma ga manzo an nuna masa su sanda aka yi da miraji da shi har ya jagorance su sallah yaya haka wani abin da ake bukata da kai yadda kai imani da haka ta faru ta yaya ya faru al'imanu bihi wajen wasu an wanda zai gaya maka tsantsan tsantsan tsan baya nan ai an fahimce ni ba na kallon da hamdu da kallon da ya